Ayyukan manzanni Sura ashirin da hudu Bayan kwana biyar sai babban firist Hananiya ya zo tare da waɗansu shugabani da kuma wani lauya mai suna Tertullus domin su yi karar Bulus a gaban gwamna. Aka shigo da Bulus, sai Tertullus ya fara kai karar Bulus a gaban gwamna ya ce, Mai girma. ta wurin hikimarka ne aka kyautata zaman jama'armu, kuma saboda kana da hangen nesa, shi ya sa an yi gyare-gyare masu yabawa waɗanda suka kyautata zaman jama'armu. Mutanenmu ko'ina suna gode maka ba iyaka, amma domin kada a ɓata maka lokaci, ina roƙonka, cikin kirkinka, ka saurari gajeren abin da za mu faɗa maka. Muna da tabbaci cewa mutumin nan mai yawan rikici ne. yana ta kawo tashin hankali a cikin Yahudawa ko ina a cikin duniya, kuma shi ne shugaban kungiyar karyan nan da aka ce da ita Nazarawa, har ma yana neman ya kasantar da haikali, amma muka kama shi, mu yi niyya mu hukunta shi bisa ga shari'armu, amma shugaban Lysias ya zo ya kwace shi daga hannunmu da karfi da yaji, ya sa masu karar mutumin nan su zo gabanka. idan kuwa ka bincike shi kai da kanka, za ka iya sani daga wurinsa dukan abubuwan da muke ƙararsa. Yahudawa ma suka goyi bayan haka, suka yarda cewa haka abin yake, da gwamna ya ba Bulus zarafi ya yi magana, sai Bulus ya amsa ya ce, Zan kare kaina da farin ciki, tunda na sani ka yi shekaru da yawa kana shari'a jama'ar nan. ai idan ka bincika za ka gane cewa bai fi kwana goma sha biyu ba tun da na tafi urshalima in yi sujada waɗannan masu karata kuwa ba su taba samu na ina muhawara da kowa ba ko kuwa ina ta da hankalin mutane a haikali ko a majami'u ko kuwa a cikin birnin ba abubuwan da suke fada a kaina yanzu ma ba za su iya tabbatar maka ba abu daya ne na yarda da shi shi ne ina bin Allah na kakaninmu, ta hanyar nan da waɗannan suke ce da ita kungiyar karya, ina kuma gaskanta dukan abin da yake a rubuce bisa ga koyarwar Musa da kuma littattafan annabawa, ina sa zuciya ga Allah yadda su waɗannan ma suke yi, cewa za a tada matatu masu adalci da marasa adalci duka. Shi ya sa kullum nake kokari a zuciyata in kasance ba ni da shakka ko wani abin damuwa a gaban Allah da mutane. To, bayan yan shekaru, sai na dawo Urshalima domin in kawo sadaka ga jama'armu masu bukata, in kuma mika hadayu. Ina cikin yin haka, sai suka same ni a haikali, na gama tsabtace kaina, ba na kuwa tare da wani taro, ban kuwa ta da hankalin jama'a ba. Amma akwai waɗansu Yahudawa daga ƙasar Asiya da suke a wurin, su ne kuwa ya kamata su zo nan gabanka su yi ƙarata idan suna da wata magana game da ni, ko kuwa bari waɗannan mutane su fada laifin da suka same ni da shi lokacin da na tsaya a gaban majalisa, sai dai ko idan maganar nan daya kawai da na fada a lokacin da nake tsaye a gabansu, da na daga murya cewa. game da maganar tashin matattu ake yi mani shari'a a gabanku yau. Felix kuwa ya san abubuwa da ɗan dama game da hanyar nan, sai ya tsayar da su ya ce, Sai shugaba Liyisiyas ya zo tukuna, zan yanka muku shari'a. Sai Felix ya umarci babban sojan Roma ya yi gadin Bulus, amma kada ya matsa masa da yawa, kada kuma ya hana abokansa zuwa wurinsa. su biya masa a bukatansa. Bayan ’yan kwanaki, Felis da matarsa Dursila, wata Bayahudiya, suka zo, sai ya aika a kawo Bulus, ya kuma saurare shi a kan maganar gaskantawa da almasihu Yesu. Sa'an nan Bulus ya fara ba da bayani a kan adalci da shan zarafin sha'awar jiki da kuma rawar hukuncin nan mai zuwa, da jin haka sai tsoro ya kama Felis, sai ya ce wa Bulus, Yanzu dai ka koma, idan na sami zarafi zan kira ka. Yana sa rai Bulus zai ba shi kuɗi, shi ya sa Felis ya yi ta kiransa akai-akai yana hira da shi. Amma bayan shekara biyu, sai fokius Festus, yana zama gwamna a maimakon Felis. Felis kuwa domin yana neman farin jini a gaban Yahudawa, ya bar Bulus a kurkuku.